hukumar civil defense a jihar gombe tana tsare da mutane guda bakwai bisa zargin samun su da laifin juya akalar motoci guda biyu wanda aka yi musu lodi da kayan agaji domin su kai jihar taraba domin rabawa wa 'yan gudun hijira mataimakin kwamandan hukumar civil defense a gombe abdullahi ibrahim ya yi mini karin bayani a hirata da shi ta wayar tarho eh, abin da ya faru mun samu cewa kayan da aka wata tarayya ta siyo don taimakawa wanda wannan bala'i ya shafa in aka je aka kwasa amma ba kai inda ya kamata to Allah ya bamu nasara an kama motoci biyu sun loda kayan ya kamata su wuce taraba amma sai suka kakkautar da akalan motar suka je wani sto inda suka sauke kayan a nan kuma muka je muka damke yanzu haka suna mu, muna bincike wannan motoci guda biyu su irin kayayyaki ne a ciki eh kayayyakin aiki ne da buhunan hatsi da masara da shinkafa da taliya eh, da kuma eh, abin kwanciya kuma su matarasi nan katihu da abin nan filin filin na eh, da kuma yawa da abin rufin shi da ake bugawa na kwanuka na taimakawa mutane da kusoshi. yanzu waɗanda kuke zargi da aikata wannan abu suna hannu kenan? eh yanzu haka suna hannu da direbobin da wannan to da komai kuma sun mana bayani da kama ba wanda ya kuɗe wannan abun to a hankali za mu san su waye domin binciken mu ya nuna cewa ba farkon yin su ba kenan mhm. a yanzu mun kama barayi ne a hannu su ba su faɗa mana waye ba su. kun mika su ne ga hukumar 'yan sanda ko kuma suna tsada wajen ku. a'a ai mu civil defense suna da wannan damar da za mu kama mai bincike mu kai kotu ba don wa wata hukuma ba. takamaiman eh. yanzu mutane nawa kenan suke hannunku. yanzu haka muna da mutane bakwai. yanzu waya da kai nan ba mun kama guda ɗaya wanda ya je ya nemo direbobin da kuma stodin da aka zuba. Ita ma jami'ar tsare-tsare a hukumar agajin gaggawa ta ƙasa wato nema da ke garin Gombe, Hajiya Zainab Umar ta yi bayani a hukumance kan batun inda ta ce. To ni ma kamar yadda kake ka ji haka na ji yau da safe. Jimu mun riga mun lodi motoci guda biyu za su tafi mana Sadauna province. wani gari ana ce mishi kakara hmm. kakara da kuma wani gari bango ba nan muka je muka assessment nan kuma aka ba da approval a kai to amma hukumar ah, su civil defense sun ce sun kama hmm. mutane wayanda yake aka ba su wannan kaya da kuka yi musu lodi sun kai hmm. sun ko kuma sun sauya akalar wannan kaya sun kai wani ah, store. Eh, to mu ma za je mu yi kwamfalin malam abdulsalam kadan haka ne dama dole a hukunta wanda mu muna inspecting kayan mu yana hanyar taraba ba cikin gombe muke inspecting kayan mu eh, to yanzu har mun biya mm, kuɗi mm. mun ba da wabi eh. as usual yadda muka saba loda kayan mu tare da shi transporter namu Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a nigeria.